Karfe biyar da minti talatin a nan studio Kalangu, sashen Hausa na studio Kalangu ke ne fara gabatar da labarai. Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. a cikin shirin za ku ji mu dauke da bayani wato na wakilin 'yan kasuwa da kuma na gwamnan jihar yamai dangane da lamarin tayar da 'yan kasuwa na gewayen babbar kasuwa a game da zanga-zangar da ta faru a arlita a ƙarshen makon da ya gabata za ku ji ra'ayoyin prefe da na shugaban haɗe kungiyar farar hula za mu shi bayani dangane da yanayin masasar cizon sauro a gaya a jihar doso a shirinmu na musamman muna dauke da ra'ayoyi daban-daban dangane da tada shaguna na kewayen makarantu da aka soma cikin daren jiya a nan yamai ga labarin ɗaya bayan ɗaya ayyukan tada wasu 'yan kasuwa da gwamnan jihar yamai ya bayyana na ci gaba da gudana waɗannan ayyuka sun haddasa gama a ranar lahadin da ta gabata tsakanin 'yan kasuwa na babbar kasuwa da jami'an tsaro 'yan kasuwar sun bayyana cewa wa'adin da aka ba su wato na su fice daga wuraren ya yi kaɗan kuma ba a nuna musu wuraren da ya kamata su koma ba asuman musa wakilin 'yan kasuwa na shiya ta biyar ta babbar kasuwa ya yi ƙarin bayani a gaban jama'a a cikin ɓacin rai sukan saka shaida a bisa shaguna ni ina ganin abin bai kamata ba inda suna yi kamar yadda jama'an jangali suke yi tun dare suke saka shaida a shagunan da abin ya shafa da safe da ka zo ka gani ka sa abin da yake nufi babu inda za mu koma kenan ina ganin bai kamata ba a saka karfi a cikin lamarin a gaban jama'a a cikin bacin rai ina ganin cewa inda za a kara muna wa'adi ko da zuwa bayan sallah ne saboda yanzu da yawan jama'a sun karkashe su sun yi sayayyar kaya waɗanda za su zo kwanakin nan kenan in aka bar 'yan kasuwar har bayan sallah sun ci tiretin sallah to abin yana kawo sauki wanda za su samu kuɗaɗen da za su samu waɗansu wurare amma a haka abin bai yi ba amma kamar yadda gwamnan jihar yamai hamidu garba ya bayyana an ɗauki dukkan matakan da wato na ganin cewa 'yan kasuwa sun sami labarin waɗannan ayyuka ya kuma ƙara da cewa an nuna wa 'yan kasuwar kasuwannin da ya kamata su kuma a cikinsu gwamnan hamidu garba ya jaddada cewa wannan shiri zai gudana kamar yadda aka tsara shi tun ranar 20 ga wata mun yi duka abin da muke iya yi bayan haka kuma mun saka shaida ga duka wuraren da abin zai shafa don haka ba wanda zai ce bai da labari mun tattauna da wakilan 'yan kasuwa bayan da muka ƙara tattaunawar na fahimci sun gane kuma sun ce za su kama mana matsalar kawai da suka gabatar muna ita ce na cewa shugabannin waɗansu kasuwanni za su ƙara kuɗin hayar shaguna. Mu kuma a matsayinmu na magabata mun tuntuɓi shugabannin waɗannan kasuwanni don kada su ƙara kuɗi. Haka kuma muka yi su yi muna alkawarin za su sauƙa lamarin. Kenan ba maganar cewa ba mu ɗauki mataki ne ba domin kawo wa 'yan kasuwan sauƙi. Gwamnan jihar ta Yamai ya sanar da cewa an kama mutane goma sha ɗaya a sakamakon gama tsakanin 'yan kasuwa da jami'an tsaro a ranar Lahadin da ta gabata, kuma ana cigaba da gudanar da bincike a game da wannan al'amari. A cigaba da kawo muku rahotanni dangane da tasirin matakin kore jami'an ma'aikatar magajin gari 'yan kwantaragi da babban magajin gari Yamai ya ɗauka. A yau mun zagaya a Mary Garage inda muka tattauna da Siddiku Abdullahi Fudi, shugaban sashen da ke kula da motoci ga abin da yake faɗa. Ba lallai ne irin wannan lamari ya faru ba ba tare da ya yi tasiri ba saboda akwai da yawan wurare da 'yan kwantaragi ne suke gudanar da ayyuka musamman wurin koyon aikin gyaran faci da sude da ma bangaren direbobin meri muna da yawa daga cikinsu waɗanda 'yan kwantaragi biyu direbobi an tsige su a fagen aikinsu abin gaskiya ya yi matuƙar tasiri akan cikas na tafiyar ayyukanmu a nan meri garage mu fatan da muke yi zuwa ga magabata shine su dubi wannan yanayi da ido rahama. Me yasa ba zai yi ba? Saboda idan aka kirkiro da aiki domin amfanin shama'a ne, ba don shama'a su je su yi ta zaman kashe wando ba. Idan aka kirkiro da aiki, ya kamata a yi dukkan yadda za a yi domin shama'a su amfana 'yan ƙasa su amfana. Shine muke fata. Sidiku Abdullahi Fodi kenan shugaban sashen kula da motoci a Meri Garage a nan Yamai. kwanaki biyu bayan aron gama da ta barke tsakanin 'yan kungiyar farar hula da jama'an tsaro a garin arlit jama'an 'yan sanda sun kama mutane da dama matasa 64 da mambobi hudu na kungiyar farar hula aka kama tun jiya ake kuma tsare da su a ofishin 'yan sanda na arlit gungu muhammad dantani ya tuntubi firfan arlit alhaji alatu mu gaskiya domin samun karin bayani ina iya tabbatar muku cewa komai sai daidaita yanzu abin da ya rage tsakanin shama'an 'yan sanda ne da mashara'anta inda suke ci gaba da kula da yanayin. Akwai waɗanda suke nema ruwa a Jallo, akwai waɗanda suke kan gaban zanga-zangar, da kuma waɗanda suka tafka babbar ɓanna, sai kuma waɗansu waɗanda aka cafke a yayin gudanar da zanga-zangar suna aikata babban laifi. har dai kungiyar farar hula na departament din arlitin ta yi allah wadai da abin da ya faru a lokacin zanga-zangar amma kuma ta ce za ta iya kokarinta na ganin an saki mutanen da aka kama shugaban kungiyar alhaji ko kuma wato almustafa lasan ya yi wa gungu muhammad dantani karin bayani ta wayar tarho wannan taron gangami bai yi ba yadda muke bukata saboda an samu waɗanda suka jikata akwai waɗanda kuma aka tsare a alit alit ba ta saba da irin wannan tashin hankali ba kun san a cikin lamarin akwai waɗansu halaye marasa kyau da magabatanmu ƙungiyoyin fararen hula suka nuna abin da ya sanya lamarin ya ƙazamce. Mu a namu ɓangare ƙungiyoyin fararen hula mun fitar da sanarwa mun rubuta wa minista cikin gida domin sanin yanayin da muke ciki. Sai dai abin bai yi ba akwai da yawa waɗanda suke kan gaban zanga-zangar da aka yi awon gaba da su kuma da yawan mutane sun shakata waɗansu ma suna asibiti a kwance. Pakistan. Mista ayyukan jin kai lawan magaji ya jagoranci wani taro a fadar gwamnan jihar Agadez a yau domin raskunar wato bayan bayan waɗansu ziyarce-ziyarce da ya yi a jihar ziyarar ta ba shi damar ganin ɓannar da ambaliyar ruwa ta haddasa ga dai kaɗan daga cikin jawabin minista lawan magaji mun tattauna domin sanin menene ya faru kuma wane mataki ne ya kamata mu ɗauka shine muhimmin tattaunawa mu za mu kuma yin amfani da wannan damar domin sanin iya yawan wannan ambaliya da kuma jama'a da abin ya shafa akan abubuwa daban-daban da ɓannar da ambaliyar ta haddasa tare da ku jami'an da ke kula da irin waɗannan haɗurruka da ke faruwa za mu yi aiki tare domin ganin cewa ya iya buƙatar jama'a take wanda a ƙarshe za mu samar da wani kundi wanda za mu miƙa shi zuwa ga gwamnati domin neman tallafi. Minista ayyukan jin kai kenan lawan magaji. A wannan lokaci da muke ciki yanzu haka ana fuskantar tsanantar kamuwa da masasar cizon sauro waɗanda al'amarin ya fi shafuwa su ne ƙananan yara da mata masu juna biyu. Akwai matakai na rigakafi duk da yake wasu mutane na ganin cewa ba su da wani inganci. Dauda Hassan mu na Doso ya aiko muna da rahoto wanda muntare Muhammadu ya fassara. Hadiza ta zo gidan likita ne tare da ɗanta wanda yake fama da zazzabin cizon sauro. Ya 'yan kwanaki ne ba shi da lafiya. na saya masa magani da na ga abin ya yin sauƙi ne na kawo shi a likita. Kamar Hadiza, ɗaruruwan mata ne tare da 'ya'yansu muka tarar asibitin gaya inda sun zo duba lafiyarsu. Da yawa daga cikinsu sun kamu da masassarar cizon sauro ne. Yanayin da suke gani duka da irin matakai da ƙoƙarin bayar da rigakafi a kan masassarar cizon sauro. Al'amarin dai har yanzu akwai saurorina na akaba. Kamar yadda mai yada labarai na asibitin gaya Ibrahim Maiga yake cewa. Idan muka ɗauki a nan asibitin gaya a cikin mutane 113 da suka rasu 88 daga cikinsu duka zazzabin cizon sauro ne ya yi ajalinsu abinda ke nuna cewa ba ciwo ne mai matukar haɗari da ke hallakawa. Idan mata suka zo awon yara akwai magungunan da muke rarraba musu akan rigakafi na masassarar cizon sauro. Wani lamari ne dai wanda da yawan mata ba su ganewa inda har yanzu kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu akan ciwukan matsalar masassarar cizon sauro. Mu wallahi muna shiga cikin gidan sauro muna saka magani duka dare na Allah sai mun sayi maganin sauro na dala ishirin. Amma banza sauro ba alheri ne ba idan ya ciji mutum to lalle ne sai ya sai magani ko da baka da kuɗi sai ka nemi bashi domin ka sai magani. Kungiyar ɗalibai ta ƙasa USN za gudanar da shagulan mako ɗaya na kimiyya wasannin motsa jiki da kuma kuma al'adu daga ranar 1 wato zuwa 4 ga watan Satumbar mai shirin kamawa a nan Yamai. Takin wannan mako a bana shine yakin da wadda ɗaliban Nijar ke yi da tsatsauran ra'ayi da kuma wato zuwa ce rani ta barauniyar hanya. Za gabatar da shirgulan da dama a wannan mako da ya tattara wata sassa daban-daban na kungiyar ESN za a bude bikin makonni a hukumance a ran daya ga watan Satumbar a Palais de Congrès. Shugaban kwamitin tsare-tsare na wannan mako Jibo Abdulrazak ya yi karin bayani. Yanzu zagudancen da nake muku sai shiryen na wannan duka ma ya kare yanzu mun muna jira baki mun zamu tarbo yan section na wanda ke cikin jahohi da dama su taho mu har wannan satin da za mu kaurace mai makarantar dukkan kasa. Wannan satin zai sa mu yi abin da ake ce ma conference za yi match din football za a yi new cultural duk abun da ya samu ga mu gane mu juna musamman wanga shekara abin ta wuce matsalolin da muka samu ya ne za mu ci musu baɗi in Allah ya gwada mana kun mu san wata irin tahiya ta kamata mu yi saboda mun kasar ga mu ta kai inda wasu kasashe su kai eh wannan taron yana sa yan makaranta su gane abubuwa da yawa akwai abubuwan da muke cewa cikin conference wanda ake education civic yawan lokaci ana wani march muna yi tawa wadansu yi kone kone su bige bige to ya kamata mu jawo hankalin sauran yan makaranta wani ba su gane ba kuma wannan abu in muka hoshi ba na kowa muka wasa ba na kasan mu ne muka wasa ka san kasan mu shekara ga shekara ta wuce da da kuma habbana ko shekaran jiya zance maka an samu attack wanda akai kenan ya kamata mu shirya yan makaranta saboda su ma gobe kasu zama mutane ne za a zo a nima a sa su wannan abubuwan abu na karshe kun biskan abin da ake ce migration su bar kasa su ta wani wuri shi ma dai zamu ji hankali a makaranta dukan su a safar yau ce prime minister Brigitte Rafini wato ya mika tutar Niger ga Ibrahim yabu da Balkisa Mamadu Amadu za su wakilci kasar Nijar a gasar wasannin para-olympic na su da za a gudanar daga bakwai zuwa 18 ga watan Satumba na shekarar 2016 a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil. Ga tarihin su a tare wato da Muntare Muhammadu. Ibrahim Tsayabu Abdu wanda aka haifa a yankin jihar Difa a shekarar 1995 ya shiga a cikin wannan wasanni ne na nakasassu na tseren fanfalaki tun a shekara da shida inda ya ci tukuci da dama a fannin waɗannan wasanni musamman a wasanni da aka gudanar a shagulan sallah na zagaye a can jihar zandar a shekara hudu. haka kuma bayan shi ya ci gaba da samun tukuci da dama a kan waɗannan wasanni na nakasassu ibrahim tsayabu dai yana da nakasa da jikinsa ne ta hannu ɗaya sai kuma ɗaya daga daga cikinsu waɗanda za su wakilci ƙasarmu a wasanni na nakasassu da za a gudanar a janairu ita ce balkisa mamudu duka dai sun shahara kuma ƙwararru ne waɗanda ana fatan za su taka rawa a zo a gani a wajen waɗannan wasanni na nakasassu. A gaida Muntari Muhammadu kuma kai tsaye zamu shiga cikin shirin namu na musamman. Hukumomi a birnin Jamai na ci gaba da ayyukan tayar da mutanen da ke kasuwanci a wurare da wato da bakan ka'ida ba. Bayan gewayen babbar kasuwa yau lamarin ya shafi waɗanda ke gewayen makarantu. Da misalin karfe ɗaya na dare aka tutture dukkan shagunan da ke bayan makarantar firamare ta Amiru Jibo. masu shagunan sun bayyana cewa wa'adin da aka ba su ya yi kaɗan sannan kuma wato sun ce bai dace a tada su a daidai wannan lokaci ba haka kuma zalika suna fargabar ganin cewa kewayen makarantun zai kasance kamar wurin zub da shara. A gaskiya mun san cewa idan Mary ta baka wuri za ta rubuta cewa wuri ne na wucin gadi, amma sai dai wa'adin da ta bamu ne ya yi kaɗan wanda sati ɗaya ne suka bamu. Aba ne mai wuya ka samu wani sabon wuri a cikin sati ɗaya. Mu abin da muke so da gwamnati idan za ta tayar da mutane ta faɗakar da su ta kwana. Idan ta yi haka to ba matsala, amma a ce maka kwatsam ka tashi ka koma kasuwa. Mun san cewa kuma idan ka je ma kasuwar za ka nemi wani wuri ne wanda wani lokaci ana cewa ka ba bada na watanni shida to ko anan da aka samu kana yin wuni ɗaya ba tare da ka samu ko dala ba ballantana ka koma inda kake bako da wuri kenan kafin watanni shida duka ka kashe yan kuɗaɗen da ke hannunka wallahi babu wani gara banda kawai an ka cikin al'amari malam an cewa ne inda ke neman abin ka ji an zo an tada daga wurin to an ce ta kai mi mutum dubu ne bayan family ga sallah ta zo babu nan wani sai ya to ya zama abin da garantir ta zo wasu suna sai mu su kayan lakwal akwai mai mata guda akwai mai mata biyu mata sun samu da su samu sun samu dan ci abinci sun kai yanzu an zo aure shi su an ci ata mi menene a ce yan ta'addanci ai shaki ne mana don mun samu ci abinci an zo an kore mu gyaran gari a gyaran gari gyaran gari a zo wa diba inda kamata gyara a gyara wannan gaskiya kan ne kuma da talaka gyaran gari wannan ba gyaran gari bane aje bakin gidan shi wanda bai gyara bakin gidan shi zai kwa gyara bakin gidan wani akwai illa tun da dai su ma masu gadi ne ya akwai su ba wurin yana jaruwa ba yanzu wurin gara ka yi sati guda ko ka yi wata guda ka zo wurin nan ba ka yi zama ba a ya zama bayan mulki ne sai ya zama bayan gari ya zama fitsari da tsara to wa zai gyara kuma ga barayi amma lokacin da akwai sagunan na sikirite na muke bi lahiya lau muke muna kwanta babu mai sigawa babu ma hanyar da za ka suwa ko kana so kai wata mugunta babu hanya amma yanzu sun bata ni mu gare mu mu gari mu sun bata hankalin mu ya tashi yanzu wanga mil da ka taka nan sai kai suti da babu risu to yanzu ko ina ya zama hayya wanga abu gyara ne masarin mu karshen shirin namu kenan na wannan marice a huta lahiya